alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wa sallallahu ala nabi mouhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam tasima anbi kala tento ka alaje kasal kirama ka continuel ne walaɗo o tuma ɓe wala ɗo amu wonni fulan jamto karotirnani décembre 2021 sibiti ɗum sancawa sule jobo gambia ɓiɗa wala gambia la carte fowde président carte fowo hotuman ɓe wala min ɗon nayin kiɗa baka ni mba ke ka majlis fo ɗon iman baka so fona mandaɓe majlis fo kiɗawo jama karandula hmm. kiɗawo kime majlis fo ɓe men ɓe men to wolen nayin kiɗabo men e, e kafa al hadis al qudusia hadis al qudusi kiɗabo hadis kadi erfani wala ke hadis al qudusi koton menti kila ko jibril ko ala ko amanke ko anana manke hadis ɗa ɓe tem ala ka na wata daman ka yi kura na ɗan bula aka fata kila kasande bar kasa ken sa yawo mm, da kala bi be kasa la bunda jumala kila siyo kono anen jibril o kasa mi yollel kafuyoma ka hadisul kudusi allahu akbar ɗin ɓe kitabu worowlan jamta kitabu o kono fi hakkuɗugon kayyuma kitabu addawa ilallahi taala wal jihada fi sabilillah kamolu dawa kala ala ka anen ka jihada ka ala la oto ni mamo ni si ta la si imam ya si قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ala ka wal takum minkum ummatu modol si soral kono yadu'una ilal hayr wal kalamol jawa kana kaywa kana o yamuruna bil maruf wal kamol yamal koñi mar wa yanhauna anal munkare kamol fotande kon ko kewla o wala ko lo humul muflihun walla la kunna diyaade sode imrana aya kemenen nan ka fa kunna diyo commen dawo dawo ñamma sodolal ila kawande laal dolla jan karla ka kawando ne mol de ba alan karannanin tarabo ɓe sikka yamaro keno ɓa dolɓe ɗo no alaji naal ɓe dammoɓe ɓen to kolleo sila kawan ma na aɗa ñoo suwandin suwandi ɓa dolɓe olla mo naɓɓan ko kawan dani sarara nayi wonnaɗa alkumodi o siyo kanami alkumo sikka suuɗabo hmm. kunda bugo bon komoɗo ɓe jee moɓe ɓe ɗeɗen kilen mba ken kesoɓe fola wa qala taala kuntum hayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bilmaruf wa tanhawna anil munkar wa na billah sawde en wano ayake ma ayata ala ko khaira ummat man ummati be beta mara matato kira man mantol o horjata len nasi men bondunan mawli ɓeɗum ɓe na la isa alim alayhi salatu wasalam adula be to amuro na to kam mole amuɗo natuto mal birmato koñuma alkaño do kana tuje watan hawna alkaño fotan en mon kara munkara konkolowol kana tuje ka kawan ɗon e fotan ɗon yamaro o to bilar kala ala tume bila arkela alala kawan lakane foni ayakima ayata alkane ka wan ɗolle قال تعالى قل أفو هذه مجرى سبيل الناس لولا أدعون كمول دعوة إلى لن كمول كلا على كاند على بسيطة أنا لوند كوي كانت ومن تعني من بردان دا كلان دا مول كلان دي أنا نكالو كمان لوند أدو معرفة الإنسان بالعدل موسى دينو لوند كلان لوند موسى أمول كمان على كان لوند كان ولو يسوى آية كمان ينسي قال تعالى وقاتلوا عليه كلا حتى لا تكون فتنة ففتنة كنا سورة يكون الدين لله دين بيك على الأربعة بيك على تعالى kafira mm, jihado la karo oɗo bakka oɗon ɓe jihado ne dawola karol nden mbalan deke nden kafirol jihade kiroɓe haltemalol nden mbalanta kera nden la yala min mawɗi o bonñoto sa mbalanta kera kerata kafir ndi misimeten fon yabade sa en dawadoɗo nde wakke wanande ala ka fof hono jihado botan ala la koɗolam ala ka fora kam jihade kilo botan na gambia je ɓe fondala kilo e ɓirajumañolle kelle kam jiren kono fo kilo ene gani ɓotole oto dawa ke birman sakunda ni mara molla tuwa karan ɗon karan na ni mai mu ɓe dawa kana alaka Na mai ɓe fara fure na alaka ne be alaka sa e karan diya dawa karan ɗo nen kuloro futaje ni usa solore faam bara la moyla la sira kan san jeɓe faamulor a faamu hmm, abada. abadan kiidi a bi ma faam abada. وهذا بندا فلو كتاب ورولن جانتو باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم خشية الناس في قول الحق في الأمر المليم بالمعروف كن يعني بندا بولا فلو نعنى كما فرى أن المنكر كون كولا وعدم خشية الناس أن كان سلام مولو لا في قول الحق تونياكم مولو تونياكم وكنا سلام مولو قال لو تعالك فلا تخشوهم على كما سليلا واخشونا سلام مولو أخشونا سلام مولو أخشونا سلام مولو أخشونا سلام مولو على كان فلان على فلان وقال تعالى اليوم بي يا يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا واخشوني يا يئس الذين مرجك لا تدا كفر من كفر من دينك الله دينا فلا تخشوا على كان سلا لو خشونا سلا صور ما يدعي سبحان الله كان سلام ولا سلا دار آية كما آية كما ana abi sayyid al khudri radhiyallahu anhu qala qala rasul kila nyum banke inna araka al dorkan la yusala ka yamaka al kamadon niye molondi singa hatta yakunu fima yasalu anhu ayyukal hatta fo yakuna sita fima fondo yusala banyen ka anhu mana ayyukal tafa mama na kamana ta anton kyal ko jalo bo ayta be nya ko jalo mo ya mo mo kira ko jalo ke kujota fanke mobuka soñaro soñarta soro mobuka wuliyako wuliyata fona won ɓan ɗo moɗol ka fo dolɓe ka fo nin forlale forɓalol fatandi forɓalole forlal fatandi kere ɓalole kerelal fatandi men ka suñaro ke ni men ɓe ka ke e fatandi suñaro la e babulal men ka jiya na ka men be ka ka miya faranda la e ba bula do lo beten wula ni ko jo be beten e be mo mo nyin ka te ne ko jo jo be ka ma faranda kala ko faman la ala momen kesiyandi ho jata o dalilol min momo be kala ko rabbi kan de ala wala bar mol ma waa waɗo amul wa fi laf si in na la alatala fo ni a la yase la abudal bai jo ni kai maka kai alkema hata ina la yase la bani kai kula sama a yi abu dana juma da ita mun kai te ku jawo je fulam kai mun a nemi ma mawal faranta ku jawo ima a bayi. faiz ala na kalli ko daliloli la mu kalasa ya da mu mayi ba bai ka lalata da ba kiftuna suna da ma ma. ima ta hanyar a ni o maɗon kosi mol siko kela ko jawtina bola kana bo ɓayyata silande alal maɗan nan kawndata kamoƴe hmm. ko jawmi ela foro sa bola bo ela foro ta bola atuƴe foro kense ela foro ɓa kafol atuƴe foro junuɓe ma yamolta miski lamola ni lamola eh, ni e fotandala koɓe haɗañele ɓe ɓe ɗon nal kane e fotandala ɓe ayiɗa miskila moyrol ayiɗa lamoyrol ɗon kana alaka noonde ni de e kawande ɗo ɗon kawande junɓe ma min kawandal kawande o funa alon kawande ma nafamaɓe jeele kawande ma, nafantanma nafantanɓe jee kawande junɓe maɓe jee kawande baraji maɓe jee kawande oɗo je junɓe dala baraji ta oɗo kawande nafama baraji ma su suude kawande feŋlu kono hannin kuuja wala mu. kuja men ni be kawando kelala nafa ma baraji ma har barajin tan ita kawande la nafan tan hakilin tan ita wallahi hambe tonya ba tonya man so me bla kawando la ma baraji ma ban ma hanyumol fana nyako me fadan din non non de ben fala ita nan dan e ɓen torara toon mbiyetema bono ba doɓe je o semboya bo siile o ba bono hmm. fi lafin aka hmm. ana nen toña fo mi wori kana fo toñatina e lola fanayatina e e tora kana o kawan lalo o fi kuma kore la yahqiranna nafsahu do kana juda fanna mo kana jude fanna usaso be afambe ayyara yara amrallahi alaihi fihi maqalan ay alala kuje kuma se kuma fonoje summa la la yakula bana ha yalan ke barbe yalan de ndemansi wa fola amin ga alkumar da ya tora laha ya alkumar kamar ka fada da a ah, bar jawo fan ta wado an fan do ne fan mu man kin e eh, yaran ta man siwo kuma ta am dan ta man siwo ni ko ku ya lo sa to nya fo no atana te so do la je to nya na fa ma fo kana fo ta din non ta mu londo da sana da da nda man siya fo ma ne ya kula ala ba fa ma mana kamar ne bar an ta kula fi muna ne ma fo fa ya kula sa rabbi ma kasitu dan kon da sa mu wala fa ya kula sa wannan da hakku an yan na silalan ni ko bañin dula ɗo en silatan mollo en cekkitela ha e o ɓolota en silatan mollo maare man ɓolo ha e sa fono e mayla e kuma siɗɗo meɗo mm. yaala mbimolol ni mbiyamuda kanene yaala mbimol ni mbiyamuda e kane sosore yaala mbimol ha sa eɓe men kele tele o ɗuman ɗon eɓe men toñala faa ajiɓe <coughs> annolu holɓe <coughs> kaɓa holɓe ka ka motora wanan ko ɗinode men ta men mba sammana ma. annan mota wannan ya mata da sa alaika mm, nan da wannan annan kafiro nan man bai ta furo nan dino hakilo nan bai ta raka sam ne hakilo da bugan yin kolbono in tinkin in tanka nan dino man sal man sal ne tinkin je kun tanka ne tanka je kun tinkin ga take so min kan ke so mulun da ita turu fila ne kano fi ko bi da jari karo da jaron da da ke so linga mu te tema alin koro je kana kinyo ka mulu nyame kedi kuranja babu fi fadli man kharaja mujahidan fi sabilillah ta'ala wa ma lahu min karama ako fadlu ma molo samanta min bunda fulan jam bolo fola kitabu dawa wal jihad o bunda to kitabu woron hadis al qudsi al kadi al e fani مؤمن بودا مجاهدا فهمت من فضل في فضل من خرج مجاهدا مؤمن دار جهاد مؤمن خروج وك في سبع الله في جهاد ما له من كان على بون ياج ما له جل جهاد لا لا من بودا اتار جهاد على الله تعالى سان دن داول بيو جهاد لكم كتا مجلس ودو كران لا بيو جهاد لكم باي نين كلو نين كافر ولتمني جهاد كلو لك كده من تمبني فنن جوران جوران نا ba nin kelete ni te masa be karan ni dawala kala kada karan la jihado la makada karan do la jihado la kada dawala jihado la usasi afan albe jihado kanan da janin nin kelo be dan nin be kelo kelo kala sanga be kelo kelo jawro ba sa nin kelo mamme o don sibe kawan lani imamoti ha e tambiron te sonnan nasike ɗen min teɓenta kira tilole fe mbe kidila sayi bolu ñaatole ni bita kelola kaybara saburiya saburiya sabu saburiya saburiya sabu saburiya saburiya sabu saburiya saburiya allah natoɓe kuluto men no tambita ko tambiɗonata sonna naasike ninte ɓen dakkila tilole fe mbe kidla sahibolu ñaatole ni yeta keloke kaybara ninte ɓen dakkila ko mba kella ko ha ko hana mbi kiɗi fa kilo naalata dino kam mbe kiɗo sikala mba fayla Namna namnan kiɗoje namna faylaji na mbina han noola kiɗi faylalu tele ba sa mbin o sasi afan kirayta kerin ɗawala ɓe kerin ala kana kila koluma ala kana fitnolu eh, e ma nin ne mine kana ima arawdu laal mine kelol ma kirayta kerin muna eh, kelo e to ɓa itolu fadala e mol ɓa kam kafirol ɓa kam misimol ɓa kam ela kelo man nafa mo kana kelo ma duniya kono be dino la kelo te kelo wana na alfa ko kono jihado bandal tan karan don nan kawan da yin malwa hani hani kelo kuma fon fitna kuma kana fo la kawan do fon e kana mol so so do fitna kuma ya fa do ka ke ngame kana sa so ni morol fon e man ka kal be to ya ran da kal fo kan ha ndela ko nga fo sa se afa mun da kal be to o sa se afa mbal mal nan kan mun da kal be to mun ka fo sa so ni afa alkuya hane o kan kuyande kuma mo kana fo qala allah taala ala ko ma yakhruj min baytihim wa hajira ila allah wa rasulihi ne mo fendida ala bon kono jihadola ay tara ala ne kilale amal bin nga summa fa ya tara jihad kila billah aman sai qad waqa ajru ala la wala ala wa kana la ala kira kafara ma qala taala faddalala almujahina ala jihad la samudande bi amorel nafulolo an sani fongto mene kala jihade kelale kela koɗoni jaato ɗum alala kayre sirar kan daradiala daradiala dina mene ka koɗoɗoni kasi kata e labarajota kajana yaran ɓe kalanda ha mbaɗan allahu karamo seydna min ɓe kalandola kalandir ɓaɗol nota kañana ɓarajo nen kalannola ko boal godi e karandan karandan ɓe mol kan daga daman kalan ne kañan kalan ɓarajoɗo fof mone ɓe ɓe sirino ɓe kawndo ñin e ɗo ka banko yaka kawndo ke naɓe kayino balajoto fo mum ete ke ɓulola dunde dinoto man kara ñin ka ɓulona ɗake jeya naɓe e e kayino balajo fo ko mum a dalda kayin bari o kulla ñul ɓe wada lawol hosana ala ɓe ñul ɓe dunde aljanan musimo man fo kafirole fooda o sa soli e saɓari ñul ɓe ɓeta aljanan o faddala lawol mujahin ala jihadi lah samadan ala kayda silakan ajinan jola azimajo wara ɓatala ko Mm, kadla nin kada balo la ke ba mi dum be bi de kada mi aljana fi ma bu be la aljana la ngar ba ya aljana aljana so da ya be aljana ka la bara anen mo ya makamo lo ala ya weli makamo lo mo ba makamo dawlo be ala bulu la ko so do ko kana kiliya nya enya fe fana kato ke okay. ɓaɗa ye kiilya kati laaɓe kato to man kato ka na daraja re ka muñana daraja na to ɓaɗa ka to muñana ɓala munen fo munen usage afa o makko fata nanjir ɓe kafata ɓaalo ɓe kata laaleji dino to ko min ɓa kata kante mo karandola nin mo kawndo e mamolo junoɓe kafata ɓaalo ɓe woliye ko o rahmatan nema siifa ɓooli yen o woltama arjana ɓaalete oɗa karantede ela junoɓe mi tora man fo baraajuna ɗo ɓe ja ala junoɓe o ma toraɓe a ni ya foro junubo da da man dai fan kaso ne ko so fa ja bi kan non ba jinde ne ko so ko da kan non de bi ka so jumu do sako si ko ala nan da bai mm-hmm. kira kara nan bai kira wali ya sala ba mai jara ka ba fi ga mi marra fa ya kan nal bai kira kan alke bahru wa nal bai kira mo keno da alke bahru wato ko so kana lu tora ndi kana fo arjana o kana la ala kira ka furan ka fara la ma de kalan nan nin kadala nin jihad la la jun bara rahima bara fa do le ko ka ban olbi da arjana so don ne sai ay tan kono don lol anan tan kono don o ala kon nan min kalan jumal be mol kalan da jumal be mol kalan ma koy hadisa kemenen fulanjan hadisa kudusi wadda ka hami biza awdu na e ba kidabo ne nen ne alala kaja ako an abi hurairah anhu kala qala sakira ko tadammana allah alay kalam da liman moy kharaja min da fi sala silo kan la yukhrijuhu ma fama bun illa jihadan fi sabil fakra jahannam dino kan ala ya karanta wa imanan mbiya nin kalanna wala sawta sidikan birusa nin nakkilamol ketoñan fa huwa alay ta kan jaminunga karante an odokilahol jana mbaɗum de aljana de aw orjoho ila maskane da ndala dulade allahina haraja min da amin da na ilamma nala nala sansuɗaɓe men koɗo men ajje mbarantude awgane walla na nafulo kama ni finde da da jihade kelol ala e karande ni fare bida aljana ni rawato masi enin kira nafulo nin mbara ñono junduɓe kafara sinna oto jihata cellaman perɗe hiya duniya soɗo on mande lakira so walla dunan e lakirɗe so wallejin kalta man sowa nafsu mouhamadou ɓeede man so min teddiniyo babulo en ndeɗa ma min kalli min baramata e yokkile mo kabara momin sera fi sebe alala kan illa ja yawma kan fasina alkama ka hey ko mo hena ma eno kelo alkiyama mo yelo nono ka lawnu mo ka yele yelo misko a seero diyata kalaman je dimat wallaji nafsu mahamadou ɓeeden kadi alal ne bai bulu laula an asuka alal musi dan da ko korande mi simol bulu ma katen da kila da sila khilafa sadere kela timo komode ha ba nin kila ka kila mo be ka fon fana bita ako noon den da mo kila kila da da da fonde lon la se kila la ki bare kila do la se kilin kila fon ka da takuzu alsi keloke fi sewa ala la siwaka abadan bure den yo den tete mol samin bida kelo la ala siwaka nta manta nta kila no nda fa da kilo manta da ji banan da kon bida kilo la mola katam walakin bala la ajidu sa'ata fa ahmilu hun bikana fon sudan si be la nyon ko mon ni la joron di wala ajidu sa'ata fon man fen sura mo mo ma fon si nyon ko mon la joron en kele joron be soro fa yasukku alaiha sina kole bula yata khallafu an nin ko ta ba ka kole bulden ta tare manta no da inda kala tula jammanta kira damen wallazi na muhammad bi nan kada an nabi muhammad men bulu la inda muhammad nabi ala men bulu la wadatu na da an inda muhammad arzun kira ka fi sa alaihi fa uqtal yan faje su mo kala arzun akira ka fa uqtal yan fa wulu su mo kala arzun akira ka fa uqtal yan fa ngawul mutahar an amma rasulullah haka man da jari bala barajo na le jari kala da tula ebi kada malaika kele kada mo kele la e nyom mo la mo kam ne kula la o allahu azza wa jalla liman kharaja fi sabilihi karanti di molal de men silo to hmm. muhammad beto kala ala nin fan fan ko tous do la ñalaja hani me mo fo hana me yaadata jang kala folo albe tafal tafa mo ɓannin mo matala bulu jang kala ya be faala man kilin da sonna la arabu te ko tawu te ala te ma anni ko ala te makoye iɓala kan kan yahamen kan e furin din ina fantan e wultasi e jiba tasi ye ba nyi kira jama kan la kada mol karande mol e ba karan ke la be alman sono wol fa di yala e ko ka kelo wala ma misi musalla ka fal be bi dawla tan na sunna londola ala ite ma ko wore si kasai ala si ma ko wore arabu juma be ta mako masa kunda tuba juma be ta mako wanda din juma be lale kayi ta wakala filina ta ben jahannama Allah ya nafi e barakantanma Allah ya bula jihadila kelete men <clears throat> wala da wani mar anin kalan kala dirin nyin mai ko ta wala moolu be kande la ala le kila makan kono nin kiila ne sondema anita ta bala bala. ida ɓen do pisitilo ela ila hamente ani ila karabale aka e kore ɓe kelolo wulendila masa kunda walla ɓe kelolo wunde mbiɗan mulo kan e sikuruɗa kundo ala e baraka e barakobo eyte e sara jahannama mi sima e continue gataɗa ño karaɗa ño kawandola anin ma alaja min fa fuuda si makoro gata ɓe arjata e jahannama dummaɓe jahannama walla ge kanande alam anuma e kelo wulendiɗa o ɗaɗa ita la ande kelele ɓeɓolo kelede men de man sonno kela alɓeyde ta ɓe kalande koye tuba karawke ñaame jihad lawsi a koye ko la yukhruju fimma fintinde e intadaba allahu azza wa jalla liman haraja fi sabilihi alaymo karante min fi la yukhruju fimma bi ala ko len mo men tana da alade ale ya yele ya jamol kono wal jihad fi sabila anin jihadu nasilo ka enen salafol mankile annahu alayya daminun akar akaran da hata da wal janan badun da aljana bi iman ma na sa ma kana min akran imma bi qatl akran fo ya fa ba imma bi wafar walla hanna man fawda da rafa fayyun ba aw arudhu walla nga da ila maskana la soko rama allazi kharaja min abura la soko kai mursu kono nala ma sifon so da nala bi men so da min ajin barajo da awgan lakirana amanke niman fage ma barandoso e ala golle jamano diyara man sol ki sola doron nden na jamano ɗo diyara nde ɓe casitanle jamanu hmm. men ni diyama ɗam o wili jamala kelamo ñoola jamano me ni da abu lakɗare kilen kala ne mo wili jamala ka soro ñoola wo ɓe tula wo ñamal ko kiɗawa tuyala kiɗawa tuta ñam fo ɓiyde fana lo lagɗare faso ɓe tuta fo jalaki ende ni moosi kira en dinana koreke yin hmm? kyan siba be nte bula be da usa sibula ita ita yin kyan siba iktinamula ita be fitna kurukuro la sunna itita itita itita itita hmm, in alim be la nyoka ngakelo kola fira kelo alanga jahili akela kafiri akela na be kele nin kafiri ata sa bango gan ya sanga jahili a akele ba obe ke denano dena ulo anan jahila la on ji hado kanyan da fal ko mun mu dende hakil malu altan no kuma alta da korlan fe wor dama fal fa dal bañon nal fañule fo allah mafal nemmole ko ya allah musol na dogol ye sondo ana allah jamoɗo nde kola al nemmole ñami ño ya kafirta jang misimol lemude al neño karande al neño fahamonde ga ɗoman ɗon ñofe mbe ka arjana mbaɗa jana ɓe mbaɗon kan min min fara mbe tawa ɗanda ala ya mbe duwa ñimake o sasi afan mbe lowa kondo ga tento ga jeeyi ga duwa ka o sasi afan min mbaɗa jeeyi tera maɗa so gaɗanna majjil soɗo wallante a ɓe kafuñoo ɗumya e ɗiya laka e ɗiya fañimo tana ko malle hadisa kama ni sabai ta fanganta fa mole na ke soda yala fu fulo fai wa ana anas ibn malik radhiyallahu anhu qala qala sa kilaba ta sa sa yani ya kulla ajal ja'ata allah ko al mujahid fi sabila min bijhada ala sulaga huwa ala yadamin anta ala ma re karan tela ko in qabatu min dara niofa umra kira da da badara kira nan kai bara aw rastu hul janna wal umbadun la janan ba kira nan ba jula al janan la wa ira jatu na murta kai bara nan bara nan hunena manfa rajatu abe murabbi ajan nan bara ki balu murla ay jihadi kele nafulu jama ba abe men la sodola hunene keloɗo aya wala man dina kol kolni ala nin kila e sanon ko do te ya maka an wotano كمان إن أنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ياك الرب تبارك وتعالى من فعل ما قالك أيما عبد النجم جاء عبد الحديث كل سيلة من عباد النجم دخل في اندرا مجاهدا في سبيل جهد كان سلوكا ابتغاء مرضاتا كان دنيا ينولك تمنت لهم أكارن تدي أن أرجهم بأمر بما أسانم أبمن سر الله في من أجر براجي باتو وكان وانين فين باتو كد باتو وإن قبطوا نين تعرفا كلا داتو أن أكفر لهم باكا إن دار جنبو كفر لا وارحمهم بنعم الله lama wawaɗo kirahula jana mbaɗo nda jawto jihad laman bono rawahu ahmad ورواه النسائي عنده بلفظ تمنت له أن أرجع منها كان دم مرندرا إن رجعت ما أصاب من أجر أو غنيما أمن سر بلاجو كلا نافلا بمن سر لوتو وإن قبضته غفرت له ورحمته نعمته بيان فلا بنيمة agoye gom e eh, algo karaŋo fele nolu ko mune mu nin ne ka danfie jan ɓawi ɓiran karre fore lamori jama ɓaalo bulu ayi si e lumbe ke rebula karande eh, lumbi ka sai sayta mera kira na an taba kan non da biyo ma ayi sira da ha an fana hmm, ba kira ta kan min ala baraka an da man din da kira lola nan kala karana za misali afan alin addu'a fa mi sima bai kira mu to sa so alin addu'a na ko fo bai so da kila karando nan karano ala baraka ala baraka o sa afan wannan hmm, biyo ra da siro hoore mooɗo gambeɓe karde fola ina ma biɗako alaba Thank you.